daga yanzu idan kina da wata bukata sai ki kira shi ba shi wayar ke sa nan basu mami salma me kika zo yi kuma dan Allah na ce kar wanda ya shigo cikin ɗakin nan but mommy i want to talk to you salma ba ni da lokacin wata yarinya ce muke soyayya da ita kuma mun daɗe mana soyayya amma sai wani mutum ya zo daga birni kwatsam yake ɗauke mata hankali